وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله فصل الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خامسا نبيا التخفيف wato daga cikin manhajin asha'ira akwai kafirtawa al-asha'ira mutaribuna fi qadiyat at-takfir yan asha'ira suna raurawa suna da karo da juna suna da karo da juna game da matsalar kafirtawa wa taratan yaquluna la nukaffiru ahadan wani lokaci sukan ce mu ba za mu kafirta kowa ba Ba tare taratan na la nukaffiru illa man na wani lokaci suna sukan ce la nukaffiru illa man na mu ba za mu kafirta wani ba sai wanda ya kafirta mu suka faɗa kuma hmm. bayan da sun ce ba ka kafirta wani sai kuma suke ma ba sa kafirce sai wanda ya kafirta su yana duk wanda ya kafirta su kawai shi ma sai ce bai kafiri wata rasan ya goro na bi umurin tujibu tafsik wani lokaci kuma suna faɗin al'amuran da ke wajen fitar da fasikantarwa wata bi da biri'antarwa au bi umurin la tujibu tafsik ko kuma sukan faɗi al'amuran da ba sa wajen fitar da fasikantarwa ba sa wajen fitar da biri biri'antarwa na wa yukafiru na man yusbitu uluwan layi misali sukan kafirta wanda ya tabbatar da uluwi na Allah cewa Allah yana sama wanda ya tabbatar da uluwin Allah da zatinsa cewa Allah yana saman al'arshi sukan ce masa kafiri aw man ya'khudhu bi zawahir nusus ko wanda yake daukan zahirin nasoshi game da asma'u wa asma'i wa sifat an gane ya tabbatar ma Allah sifofin da ya tabbatar ma kanshi ya kore ma Allah sifofin da ya kore wa kanshi ai su ya bulon inda suke cewa inna al-akhdha bi zawahir an-nusus min usul at-takfir to lalle riko da zahirin nassi yana daga cikin usul at-takfir an gane wai riko da zahirin nassi yana daga cikin asalin kafirtawa asalin kafirci yau amma su ahli sunna wal jama'a yarawna anna at-takfir haqq Allah ta'ala su suna ganin anna takfir haqqul Allah ta'ala haqqul Allah ta'ala suna ganin lalle kafirtawa haƙƙin Allah ne subhanahu wa ta'ala Na'am. La yutlaqu illa ala man yastahiqu shar'an. Ba a wawaita wannan magana, ba a wawaita kalmar takfir sai ga wanda ya cancance shi shari'a. Sai wanda ya cancanci takfir din. wala turatu fi talaqihi ala man sabata kufru. Eh ba a ba a kore kafirci, ba a rajin shi kai tsaye. Eh An gane ku ga wanda ya kafirci ya tabbata. Idan kafirci mutum ya tabbata, ba sa kore mai wannan kalma kai tsaye bi isbati shurutin wa intifa'ul idan sharuɗa sun tabbata kuma sannan mani'u ya koru idan sharuɗa sun tabbata sa'annan kuma mani'u ya koru a nan wajen za su tabbatar mai da abin da shari'a ya tabbatar mai na mawafaqal ash'ira eh, ahlus sunna wal jama'a tun mas'alatul iman eh kawai wajen matsalar tafsir nan bambanta hmm. an gane ko su yan amma inda ainihin ibn hajar al-asqalani ya bambanta da kuma wa'annan ibn hajar al-asqalani wato shi din nan ba shi da irin wannan fahimta wajen takfir yana da fahimta mai kyau kan bangaren takfir sannan a sha'ira sun yi muwafaka da ahlus sunna wal jama'a game da matsalar imani bi ahwali yawmil qiyama bi ahwali yawmil qiyama game da matsalar imani da halayen ran tashin kiyama wa umurul kufra Eh, abin da ya shafi tashin kiyama kusan sun yi tifaki da wasu al'amura wa umurin akira eh? eh, wa umurin akira sun yi tifaki kuma kan al'amuran lahira min al-hashar wa nashar na ainihin hashar da kuma nashar na tara mutane gobe giyama da kuma tashi da kabari tashi da kabari domin a yi wa mutane hisabi da mizani da siradi da ceto da aljanna da wuta duk sun yi ittifaki wa nusuli isa ibn maryam sun yi itifaki wajen alamun tashin kiyama kamar saukan annabi isa dan maryam wa zuhurul imam al-mahdi da bayyana imam al-mahdi duk an yi daidai dajjal da kuma abin da ya shafi bayyanan dajjal wa ya'juj wa ma'juj da ya'juj wa ma'juj duk an asha'ira sun yi daidai da salafiyun kan wannan matsala din wal mi'raj da mi'raj wal hawd da da ainihin magana hawd tafkin manzo sallallahu alaihi wasallam wal wasila da abin da ya shafi wasila wa jami'u ashratu sa'a kai da duk alamomin tashin kiyama kusan asha'ira sun yi daidai da ahlus sunna wa azabul qabr da azaban qabari wa na'imi da kuma ni'ima na qabari na wannafhu fi sur da kuma busa a cikin qabari kuma ila daidai da ahlus sunna wajen abin da yake da alaka da busa a cikin qabari a busa a cikin qawu busa a qawu da abin da ya kama da wannan wa faqa ahlus sunna aidan fil qawl fi sahaba sannan su ma a sha'ira sun yi muwafaka da ahalus suna wajen maganar sahabbai ala tartibi khilafatihim akan jerantuwan khalifancin su wa anna ma waqa bainahum kana khata'un cewa abin da ya auku tsakanin su kana khata'a ya kasance shi kuskure ne na'am abin da ya auku tsakanin sahabbai ba wai da gangan suka yi ba ya kasance kuskure ne wanda ya auku ya auku ne daga ijtihadi daga gare su waliza yajibu al-kaf an ta'anu fihi shi yasa yake waje ba a kame daga sukan sahabbai yana tsana fi imma furun au da suka ga sahabbai in ma kafirci ne ko biri'a ko fasikanci an gane wannan sun yi muwafaka to a nan wajen yanzu an yi muwazana kira shi ba an yi muwazana ba eh to ai ga shi farko dai a shari'a da yan bid'a ne ko ba ka ba? kamar sai gashi kuma an zo ana faɗin wasu abubuwa su masu kyau ba mu wazana ki na kai ba na a to me bambancin wannan da muwazana me bambancin shi yawa shi bambancin wannan da muwazana shi muwazana bainar da wasu sayyi'at wanda yan ikwanul musulmi suka kirkiro sun sa shi lazim ne dole ne kafin ka yi raddi ga ɗan biri'a, in ka yi raddi gare shi ka faɗa alkhairinsa idan haka zo ka yi raddi gare shi baka faɗa alkhairinsa ba ka zama azzalimi har suna kawo aya wala yajri mannakum shana'anu qaumin ala Allah alla ta'dilu idilu huwa aqrabu littaqwa an gane wannan ko saboda haka in mutum ya sa shi ya zama lazim to wannan ya zama to muwazana amma in baka sa shi ya zama lazim ba ba a kiran wannan muwazana akwai daga cikin fatawo ibn bas wanda aka tambaye shi dangane da asha'ira sai ce yan asha'ira sun saba ma ahalu sunna wal jama'a a cikin asma'i wa sifat an gani yace sun saba ma ahalu sunna wal jama'a cikin asma'i wa sifat da kuma abubuwa na kaddara amma kuma sun wafaɗa ma ahalu sunna waje kaza waje kaza waje kaza na fata gane wannan kaga bi ba sai ya faɗi inda suka yi daidai da ahalu sunna ya faɗi inda suka saba ma ahalu sunna kaga da a ce mu muwazana bi ba zai haka ba kama ce wai akwai inda yan shi'a suka dan hadu da ahlus sunna suka ce sun hadu waje kaza sun rabu waje kaza misali wannan ba muwazana bane amma ka ce dole ne in za a yi musu raddi dole sai an faɗa alkhairin su daga cikin hukumar dan bid'a kamar yadda wani bada salaf ya faɗa shine a yi shiru game da game da ainihin kyawun ayyukansa a yi shiru in za a yi masa raddi a yi raddin mugun mugun aikinsu a yi shiru game da kyawawan ayyukan yana daga cikin ukuba nasu an gari ba wai ba su da shi bane amma a daina yawan faɗa a daina lantsaka a lizinta wa mutane dole sai an faɗa amma wannan babi ne na ana so a nuna wato cewa su a sha'ira ga inda suka suka yi daidai da ahalin suna ga inda suka bambanta wannan ba muwazana bane na'am wa faqa ahalin suna aidan fi bil kabira sun dace da ahalin suna ko wajen bil kabira annabi kharaja min ad-dunya wa lam yatub min wuzrihi wanda ya fita daga duniya bai tuba daga zalubinsa ba amru ila Allah al'amari shi na zuwa ga Allah ko a sha'ira su ma masu yadda cewa in mutum ya mutu yana kaba'ira bai tuba ba al'amari shi na wajen Allah ma yaghfira lahu in ma Allah ya gafarta mishi da rahmatihi da rahmansa an yashfa fihi annabi sallallahu alaihi wasallam in ma ainihin manzon Allah ya yi ceto game da shi sallallahu alaihi wasallam قال صاحب أسهل المسالك من رشاب cikin malaman asha'ira ya ce lam yamut min udrihi fuwida ila fuwida ila Allah jami'u amri la bil azab musir wal kufr wa taqlid anhu yumna'u wa man yamut wa lam min an duk wanda ya mutu bai tuba daga zanubansa ba fuwida ila Allah fuwida jami'u amri wato an fawwala dukkan al'amarin shi ila Allah zuwa ga Allah Allah shi ya san yadda zai da shi la yuqda'u bil azabi lil musii ba a yin yanke da yin azaba ga mai laifi ba a yin yanke ga yin azaba ga mai laifi dan mutum mai laifi ne ba a yanke hukunci kada ana ce Allah zai mishi azaba wa yumna al kufru wa taqlid anhu ana hana al kufur kafirtawa da kuma dawamar da shi a wuta shi mai mai saban Allah wanda bai kafirta ba Kawun aidan ko ahalus sunna fi umurul ibada su kuma sun dace da ahalus sunna ko ahalus sunna sun yi muwafaka da ahalus sunna game da al'amuran ibadoci da mu'amalona walakin ba ba'du khalafu ahalus sunna fi sai dai wasu daga cikin su khalafu ahalus sunna sun saba ma ahalus sunna cikin matsaloli raha fi mu'allafati za a gansu a cikin littattafan su an gane wannan ku so da ka yan asha'ira wato yan bid'a ne an gane amma aka ce su ne ne suka fi kusa da ahalin sunna ya halatta a ce sun kusa da ahalin sunna fiye da sauran yan biriyoyi yan biriya ne amma sun kusa da ahalin sunna kamar yadda aka ce yahudawa kafirai ne nasara ma kafirai ne masu bautan gunki kafa amma a cikin kafirai wa ya kusa da da musulmi nasara wala tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina ashraku wala tajidanna aqrabahum wala tajidanna aqrabahum wadda lil ladina amanu ladina qalu inna nasara Allah ya nuna wanda suka fi kusa da musulmi sune wayannan masu cewa mu sara ne mu kristoci ne zalika bi anna minhum istisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun an gane ku na'am wa alaikum salam su suna cewa ba sa kafurta wani sai wanda ya kafurta su kuma wani suna ko da mutum ya kafurta mu in bai cika sharaɗa ba za mu kafurta shi ba Yauwa. sannan kuma a wani waje suna cewa ba ma kafurta kowa mu duk abin da mutum ya yi za mu kare shi da Allah ka wani ya saba mana mu in dai mutum ya ya cika sharaɗa kafirci za mu kafurta shi na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فائدة ثالثة fa'ida ta uku al-imam az-zarnuji Allah ya masa rahama ya ce malaman mu sun ce Allah ta'ala ya musu rahama an yakuna sabaq bil mubtadi qadara ya kamata ya zama gurgurdan ainihin neman karatu gurgurdan fara karatu ga wanda ya fara karatu ga dan ibtidaiya qadara ma yumkin ya zama gurgurdan abin da zai yi a kiyaye shi ne bil i'adati marratayn bi rifq Eh, abin da za a yi a kiyaye shi ta hanyar maimaita karatu sau biyu da laushi a gani ɗalibin yana neman ilimi ya fara karatu a farko ya ɗibi karatu gwargwadon abin da zai iya haddacewa gwargwadon abin da zai iya kiyayewa ta hanyar maimaita karatun sau biyu a hankali kada ya fara karatu yanzu ya ringa ɗiba da yawa sai ya ɗiba da yawa sai ya je gida ya rasa yadda zai da karatun an gane ku na'am wa yazidu kullu yawmin kalima sai ya ƙara kullum ya ƙara wasu kalmomi ya ƙara wata kalma hatta inna huwa in qala sabab har ma idan neman karatun ya tsawaita wa kasura ya yawaita yumkinu dawruhu bil i'adati marratayn zai iya yiwa ya kiyaye karatun ya tsare karatun ta hanyar maimaitawa sau biyu wa yazidu bil rifq wa tad'i ya ƙara da tausasawa kuma ya ƙara a mataki mataki a hankali a hankali a hankali yana dan ƙara karatun fiye da da amma idan qala sabab da amma idan neman karatu ya tsawaita a a matakin farko wata da ilan li'ada shara marrat sai ya buƙaci ya maimaita karatu ya sake takaratun karatu sau goma in ya karanta ya maimaita ya sake har sau goma eh a ƙarshen al'amarin zai kasance haka zai kasance mutum ne mai yawan nazari yadda mutum ya fara yin nazari a farkon karatun shi zai iya sabawa ya zama jikinsa idan mutum yana yi sau biyu ne tunan gaba za a kan kawai sau biyu zai rinka in yana iya yi sau goma ya maimaita ya sake dawowa ya ƙara komawa ya ƙara dawowa ya ƙara komawa to za a ga ƙarshen al'amarin zai kasance shi ma mai yawan maimaita karatu ne da annahu ya ta do zalika domin zai saba da wannan wala ya turku tilka al'ada ba zai bar wannan al'ada ba sai da kokari mai yawa an ce an ce shi sabak neman karatu harafi ɗaya ne والتكرار ألف maimaitawa kuma dubu neman karatu harafi ɗaya tunda da malami zai karanta ma ɗaya ba shi kenan ba to amma wajen maimaitawa, ka maimaita fiye da yadda ka nemi karatu wajen malam ka maimaita su dubu sun zai yi wayan bayi an yabtada bi shay'in yakunu aqrabu ila fahmi ya kamata ga ɗalibin ilimi ya fara karatu da wani abu wanda yake mafi kusanci zuwa ga fahimtar sa ya duba littafin da zai kusan fahimta kare ya ɗauko littafi mai wahala ya fara da shi duk in ka fara karatu da wahala to wannan littafin zai kore ka daga neman ilimi na mazan gane wannan littafin da kake karantawa kana jin daɗin karanta shi kana karantawa kana jin daɗi to za ga littafin na ƙara sanyawa ka zo majalisin yin karatu to kana ganewa in dai ɗalibi yana karatu kuma karatun na zama to wannan zai fi bashi nishaɗi wajen halartar majalisi in ka je ka ɗauko littafi wanda akwai taƙidi wanda an amma bayani kana iya manta sai ka ƙara tambaya an ƙara ma bayani ka manta ka ƙara tambaya ma bayani da ke za ka iya riƙe layi guda to kuma gashi ka ɗan ɗiba da ɗan dama kuma kana so kare malam ya rage ma to kaga da wuya ka iya ci gaba da zuwa majalisi an gane ku na'am wa kana sheikh al-imam al-ustaz sharfuddin al-uqaili ya kasance al-imam al-uqaili Allah ya masa rama yana cewa na aswabu indi fi hada ma fa'alahu mashayikh abin da yake daidai a waje na game da wannan matsalar yin karatu a wajen malam shine abin da manyan malaman mu suka aikata Allah ya musu rahama fa innahum kanu yakhtaruna lil mubtadi sigarun mabsut sigarul mabsut mabsut sun kasance suna zaba ga wanda ya fara karatu kananan littattafai in an ce sigar al-mabsut kananan littattafai masu sauƙin karantawa akwai karamin littafi mai ta'kidi a ƙananan littattafai masu sauƙin karantawa misali yanzu kamar wajen wajen abin da ya shafi wajen adab da ake ɗan karantawa da shi'ir ɗin nan mutum ya fara karanta zuhudu ɗan biyar kaga zuhudu ɗan biyar yana da sauƙi amma mutumin da ya fara sai ya fara da da ainihin ashariya ko ya fara da daliya ya kuke gani Ka gan ya fara da daliya zai ga karatun ya mai wani iri ba zai fahimci karatun yadda ya kamata ba a gani sai ya dan fara da zuwa dan biyar zai ga yana dan gane karatun daidai gwargwado sai ya ci gaba idan kuma zai fara nahawu kada ya fara da ajurmiya kada ya fara da ibn hisham kada ya fara da eh, kada ya fara da kadarun da nake nufi kada ya zo ya fara kuma da da mulha kada ya zo ya fara da alfiya in zai fara karatun nahawu ya fara da littafi mai sauki littafin da ya fi sauƙi wanda da shi muke gaya wa ɗalibai su fara karatu da shi domin nishaɗantar da ɗalibi ga neman nahawu shine nahawul wadi annahu alwadi shine littafin da ya fi sauƙi duk wanda ya sanya maka irin mulha ko su ajurbiya to zai azabtar da kai ne saboda baka taɓa yin karatun nawa ba ka sama wannan in ajurbiya ne in an zo maganar fa'il ba duk fa'il duniya za ka tsaro su waje ɗaya fa'il yana matsayin ismu zahir fa'il yana matsayin ma'ir. fa'il yana matsayin jumla ana kan da kai kai an faso ma shi a lokaci daya haka nan maqulun bi mubtada tun kana gane mubtada ma sai ya rike bace maka wa daya an gani to wannan nahawul wajibi ma wanda ake bi kadan kadan mubtada a dan fara da sunaye masu alif da lamu kawai suna ne alif da lamu da shi ya fara bin ara komai akai ba sai nan gaban ka shiga cikin nahu na biyu sai dan ƙara ma yadda za a yi zamiri ya zama to mubtada kadan kadan kadan kadan sai ga mutum yana ƙara fahimtar nahu yana ƙara fahimtar nahu to nan gaban ka dauki ajurbiya din in ka dauki su wannan kadarun da da sai ga nahu ya maka sauki sosai mutum ya samu ya sauke wayannan littattafan nahu din da aka yi a nahawul wazai din in ya sauke su to insha Allah ya dauki wayannan littattafan nahu din ba matsala amma wayannan littattafan da ake farawa da su da sun kori hatta manyan malamai akwai wani wanda yana karatun nahawun ba saboda wahalar karatun hawan ya karanta ya ga kullum yana karatu yana ƙara mai wahala kullum ƙara shiga duhu yake kawai sai ce labarakan lahau fi nahawi wala ahli in kana mansuba li zibda wai kada Allah ya sanya albarka ga nahawu da mutanen nahawu ma gaba daya in dai har an jingina nahawu zuwa ga libda wai ce nahawu na libda wai ba ni ba shi a irin wannan kaga ya guji na hau duka akwai wani wanda yana ganin wanda daga cikin a'imma waye shi daga cin a'imma na manta da shi ko za ku iya tunawa imam yana ganin imamu kisani ne ko ya zo yana karatun na hau kullum na hau ƙara aure yake masa sai zo ya haƙura kawai yake kawai shi zai haƙura da ilimin na hau nan ya cika wahala yadda kasan yana wai kamar yana hawa dutse ka san mutum na hawa dutse kana ƙara hawa tudu kake ƙara hawa to haka ilimin nahawu yake a gare shi to da ya ga bala'i yayi bala'i sai ya nufi ya hakura da Allah ya so shi da alkhairi kawai sai ya ga irin wannan ya sunan shi ya ga tururuwa Ya ɗauko wani gici a baki in ta hau saman gini za ta yi sama sai ta faɗo. ina ta kallo sai kuma ta ƙara ɗaukar gicin sai ta yi sama sai ta faɗo. amma ba tururuwan ba ta hakura ba tana ƙara hawa sama ta faɗo ko ice ya faɗo ta dawo ƙasa ta ɗauko shi to bayan lokaci mai tsawo kawai sai gashi Allah ya miki tururuwa ta haye da wannan ice da ke bakinta ta haye ta ce to in dai har tururuwa ma mara hankali za ta iya juriya akan wahala don cimma burinta to ni me yasa ni ba zan jure ba shikenan sai ya tsaya ya jure sai gashi ya zama to imam daga cikin a'immatin na hausa wato na kawo misali da wannan ne da yanda na hau ke girgiza hatta manyan mutane an gane ku amma wannan bawan Allah mutumin dan misira din nan wanda ya rubuta littafin na ruwagai to gaskiya yayi tunani kwarai da gaske ya sauwaƙe al'amarin yadda dalibi zai iya fahimtar na hau cikin sauƙi an gane wannan ku to shi ne nam li'annahu aqrab ila al-fahmi wa ad domin wannan shi yafi kusa zuwa ga fahimta da kuma hadda an gane amma misalin ka dauki littattafan tauhidi kaga yadda aka tsara din a fara da wayannan mukarrarat din ta karatu tauhidi zai zo duk shi tauhidi din wato inda ya ka dauko daga akwai littafin da na dauko din duk da cewa manya ne dalibi zai fahimta sai dai kawai in an ce za a buɗa mai bayani ne zai ga bayanin ya mishi yawa amma ya ɗauki wayannan daga usulin salasa yana ta tafiya yana ta tafiya a hankali a hankali har ya hawa wayannan manyan littafan tauhidi to insha Allah zai ji daɗin karatun fiye da a ce ya ɗauko daga sama haka nan karatun hadisi haka nan karatu shi karatu ya fi daɗi a ce na fara na gama ka fara karatu da sayar bukari kuma kai ɗalibin farko akwai hadisi dogo wanda za ka yi shafi zai kai shafi uku kuma hadisi ne guda ɗaya kuma ka fara aka ce ka za ka ba za ka ji daɗi ba ya za yi da wannan dogon hadisi sannan kuma ka fahimci fiƙiwin da ke cikin sayar bukari kaga aiki ne amma mutum ya fara daga ƴan ƙanana ya fara da ƙanana ƙanana su zaga abubuwan su yi kyau sosai karatu ka ji daɗin karatun na'am na'am al'aqida نعم العقيدة الطهوية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا نفضل آدم من أولياء على آدم الشرح قال في الشرح يا فقط كن شرحي يشير الشيخ رحمه الله إلى ala al الانتهادية مالا ina ne mun karanta wannan wala da mm. an yi shafi yawa cewa ba ma fifita ɗaya daga cikin waliye akan ɗaya daga cikin annabawa alaihi musalam muna cewa Nabiyu wahidun afdalu min jami'il awliya mm. annabi guda ɗaya ya fi daraja fiye da dukkan waliyai gaba ɗaya wannan shine aqidan ahlus sunna amma duk wani mutum daga cikin sufaye ko shi'a wanda ya fifita waliyi akan annabi yayi ridda na'am su'al na'am ash-sharh في الشرح يا فدا cikin sharhi shir الشيخ رحمه الله الى الرد على الاتهاديه مالن الله ya masa rahama al-imam tahawi Allah ya masa rahama yana ishara zuwa ga raddi ga ƴan ittihadiyya wa jahalatul mutasawwifa da jahilan masu da'awan sufanci an su ne ƴan su ne masu nuna da Allah da halitta sun haɗe sun zama abu ɗaya Allah da halitta sun haɗe sun zamanto abu ɗaya su ne hadiyya. al'abdu rabbun wa rabbu abdun ya laita shi riman al mukallaf bawa ubangiji ne ubangiji ma bawa ne ya kai can ilimi na wane ne mukallaf an gani, su ƴan hadiyya sun bambanta da ƴan wahalatul wujud ƴan wahalatul wujud su ne masu duk duniya gaba ɗaya Allah ne babu wani abu a duniya face Allah babu wani bambanci a cewa ga wannan halitta ne wannan Allah ne abu ɗaya ne an gane wannan ko shi yasa mai al-Qurtubi mai Qurtubi a cikin littafin zai cewa awwal wajibin ala man kullifa ko an yi arifal rabba min al-barbubi ba na manta ba an yi arifal rabba min al-barbubi abin da yake wajibi ga mukallaf ya san ya iya bambance rabu, ubangiji da kuma wanda aka halitta ya gane bambancin su nan kamar yana wani raddi ne ladi ga yan wahasul wujud masu cewa duk duniya Allah ne gaba daya yan asha'ira suna tsananin yin zafi ga yan yan ittihad da kuma yan wahasul wujud yan asha'ira ba sa sassauta ma yan wahasul wujud suna kafirta duk mutumin da yake ainihin duk duniyan nan gaba daya Allah ne shi sa ga sha'ira saboda gudun ma ittihad suke sha Allah baya ko ina gudun wata rujus sun yi ka saboda shi sa Allah baya ko ina dan su nuna babu alaka ko kaɗan tsakanin wa tsakanin halitta da Allah a nan suka fada cikin wani irin kuskure mummuna an gane kokarin raddi ga ƴan waharatul wujud sai suka kore tabbatuwan Allah kan al'arshin ka tabbatuwan Allah kan al'arshi baya nuna cewa Allah ta'ala wato yana da alaƙa da al'arshi al'arshi ne ke buƙatar Allah Allah baya buƙatar al'arshi an fahimci wannan ko ta zo da haka su yan asha'ira ma a kaunihin mubtadi'a ba su yadda da aqidar wani turjun ba yan sufaye ne suka yadda da su yan hakika ne cewa duk duniya gaba ɗaya Allah ne to kaga wannan shine wato shi ma ittihad shine idan bawa ya dage da zikiri ya dage da kusantan ubangiji a cewar su yan hakika to Allah ta'ala zai yi tajalli wato Allah zai bayyana a jikin shi bawan kamar yadda suke cewa ɗin nan na hadisin man adali waliyan na shi suke kafa hujja da shi eh duk wanda ya gaba da masoyina hakika a ainihin na sanar da shi ya shirin yaki da ni wa ma garaba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya bima staratuhu alayhi ko wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu bawa na ba zai kushe ba yana kusanta na da nafilkiri har sai na ƙara san shi fa idza ahabbtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi kaga an fara tajalli kenan in na so shi sai in zamanto jinsa wanda yake ji da shi wa basarahu allazi yubsiru bihi zan zama ganin sa wanda yake gani da shi wa yadahu allati yabdishu biha da hannunsa wace yake damƙa da ita wa rijilan hullati yamshi da kafan shi wace yake tafiya da ita ya ce kaga Allah ya fara tajalli ga gabawa a gani in Allah ya bayyana in Allah ya yi hululi Allah sai ya sauka a jikin bawa sannan daga baya sai ya samu ittihad da Allah da bawa sai su haɗe zama abu ɗaya kafin ka duba su shi ittihad ga wasu mutane ke bantattu ake yi ba duka ba za ce da Allah akwai ittihad akwai hulul hulul ake fara samu in an samu hululi Allah ya sauka a jikin halitta kamar yadda suke nuna da su kawo wannan hadisin duk da hadisin ba yana nuni akan haka bane Allah ya yi hululi a jikin bawa saboda bawan nan ya kusanci Allah sai Allah ya sauka a jikinsa to ya sauka sai su haɗe kamar yadda siga da gishiri suke narkewa a cikin ruwa ba za ka bambanta su ba ko su zama abu ɗaya to haka nan da Allah da bawa sai su zama abu ɗaya ba a bambanta su a wannan shine ne hulul a hulul saukan har kuma an haɗe an zama abu ɗaya an gane to sannan kaga kaga ittihar an haɗe ga mutumin da ya kusanci Allah kenan yana zikiri in ji su a irin nasu mummunan fahimta misali amma sauran kafirai wanda ba su kusanci Allah ba ba su fasa wannan zikirin ba kaga eh kaga bai yi hululi cikin sa ba samu ittihadi ba amma wahdatul wujud wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa man lahu illa rahibu fi tariqat kaga wahdatul wujud ne da kare da alali da abun bautan mu ne kuma Allah ba wani bane face fada a cikin coci kaga wannan kafirci ne karara ko to ya hukunce kai toshi? mutumin da ya hikaito shi yaya hal hakil kufur ya kuru kafiran kaga wannan in ka faɗa ka yi kaito kafirci ne yayi wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa man wa man lahu illa rahibun fi kanizati kaga ni kaga wannan shine waratul wujud ka yi kaito kafirci dan ka nuna mutane munin maganan ne ya halatta mutum ya yi kaito kafirci dan mutane su gano hadarin masu maganan. hakil kufuri laysa bi kafir hmm. an gano wannan ko saboda haka wannan malam shek albani yana cewa rahimahullah malam imamu hau yana ishara ne zuwa ga raddi da yan ittihadiyya da kuma jahilan sufaye wa illa fa ahlul istiqama yusuna bi ba a ilm in ba haka ba su ahlul istiqama su ai ahlul istiqama su ne ahlus sunna wal jama'a masu bin manhaji na salaf suna yin wasiya da biyayya ga ilimi sai abin da za a yi a yi biyayya ga ilimi wa mutaba'atu shara da biyayya ga shari'a da aujaba Allahu ala al-khalq kullihim Allah hakika ya wajabta ga halittu dukkan su mutaba'atu biyayya ga manzanni dole ne bu abin da manzanni kaman sufaye jahilai daga cikin su in ka duba da'awansu a hankali suke sabulewa manzanni da can suna bin manzanni a hankali suna ƙara yin tarbiyya suna ƙara zamewa sai sun kai matakin da yanzu alhamdulillah su ma yanzu suna cin gashin kansu ne sun kai matakin da ba sa bukatar manzanni su yanzu suna magana ne da ubangiji kai tsaye su ba suna yin haka suna kiran shi haddasa ni kalbi an rabbi zuciya na ya ban labari daga ubangiji na ba magana wai ya karanta qur'ani ya ga sakon ubangiji da shi da ubangiji suke magana yanzu an gane to irin wannan kaga suna suna ganin kamar zai kai matakin da mutum zai ringa cin gashin kanshi ba sai ya buƙaci wani abu wajen manzanni ba sufaye suna da wannan fahimta din Kuma mutum ya zurfi a cikin sufanci zai kai matakin da shi da Allah suke magana magana ya karanta Qur'ani alqur'ani ma na amawa ne a wajen su wa'iyaz billah amma mutumin da yake ya kogo a cikin sufanci ya yi zurfi to shi da Allah yake magana kai tsaye za ka ga wani lokaci ka ga wasu magana cikin alqur'ani an faɗa ne daidai da gidadawa in ji su ba amma magana na hakika Allah zai gaya masu sufaye sai ce shi manzo ya zo da ilmin zahir ne su kuma sufaye manyan shehunan sufaye sun zo da ilmul batin wannan shine aqidar ma shi'a ismailiyya al-batiniyya al-imamiyya Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah ba mu taba aiko manzo ba sai dan ai mai da'a da izinin Allah babu sanda mutum zai zai kai matakin da zai ci gashin kanshi ya manta da manzanni babu wannan lokacin wa kasirun min haula da yawa daga cikin waɗannan na mazun annahu yasilu bi riyasati wa shahadi yawara yana zaton kulli mala ya fa bai maganar ma yana zaton zai iya saduwa ta hanyar shugabancin shi a cikin sufanci da kuma ijtihadi shi wajen ibada dagewan shi wajen ibada tasfiyatu nafsi da tsarkake ransa tsarkake zuciyarsa daga ainihin miyagun abubuwa da wannan zai iya kaiwa lama wasalat ilayhi al-anbiya zuwa ga abin da annabawa ke saduwa zuwa gare shi yana ganin zai iya kaiwa zuwa ga inda annabawa suka kaka cimma zai iya cimma wannan ya hukunci wanda ya wannan magana ne akwai wanda ke cewa khidna fil bihari tawaqqafa Anbiya, anbiya'u bi sahili mun kutsa cikin wani teku hatta annabawa sun tsaya ne a gaba bare da gaske mun kutsa cikin teku wanda annabawa ma a gaba suka tsaya kuma wannan mutumin yana da awon shi musulmi ne don Allah za a kira wannan musulmi a wannan siddiqi ne kai tsaye in akwai daular musulunci ya kamata ne alƙali ya kwantar da shi ya yanka so da mutumin da zai ce ya kai matakin da annabawa ma ba su kai ba kai in ya ce ma ya kai matakin annabawa wannan kafiri ne zindiki ne shi babu wani mutum duk bautansa annabta ana samu ne da yawan bauta annabta mutum na janyo shi ne da duk ƙoƙarinka duk dagewanka da ibada baka zama annabi an gane yi. wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim sun ce me yasa ba za mu saukar da wannan qur'ani ba ala rajulin azim min alqaryatayn ga wani mutum mai daraja daga cikin alƙaryan nan guda biyu in ma walidu bin mukira a makka ko wannan wannan ah, waye ibn mas'ud waye shi ma na da'ifa a gani in ma shi ai ga mutanen nan su biyu su ya kamata ɗaya a makka ɗaya a ɗa'i su ya kamata a sauka ma ƙur'ani ba annabi ba sai Allah ya musu tambaya a hum ya kasi na rahmatar rabbika shin su ke raba rahama ubangiji ai annabta Rahama Allah ne Allah yana ba wanda ya so ne na hannu ka samna bainahum mai shito fil hayati duniya wa rafa'a wa rafa'a wa rafa'a ba'dhum wa rafa'a ba'dhum فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ليتخذ بعضهم بعضا سخرية a gani shi annabta Allah yana ba shi ne Allahu a'lamu haisu ya risalata Allahu a'lamu haisu ya risalata Allah shi kowa sani inda sanya manzancinsa manzanci ba abu bane wanda mutum zai dage da yawan ibada ya dage da yawan zikiri ya dage da yawan kaza don ya same shi duk mutumin da ya yi da'awar cewa ana samun annabta ta hanyar ittisab ya yi rinda a gani wannan shine a gidan ahmadiyya yan ahmadiyya suna ganin kana iya zama annabi da yawan kusantar Allah na'am da tsorori gwagwarmaya ka dage da yawan ibada yawan zikiri yawan kaza ka cimma annabta yanzu mutum na so ya zama profeso yaya ya dage da yawan karatu ko in ya dage da yawan karatu zai samu za a bashi wannan kwalin ko ya iya kuma iyawa ko to shin su ma an dafta shi ma haka ne a Allah yana zaɓon wanda ya so ne ya bashi an dafta ba wai kawai don mutum ya dage da yawan ibada ba ne in ce ba inda dare kake an gani wai mutum na iya dagewa da ibada ya zama annabi ba tare da ya bi hanyarsu ba kai daga cikinsu akwai wanda yake zaton yanzu ya zamanto ya mafi annabawa ma ya fi annabawa matsayi ya fi annabawa daraja akwai ne zaton haka wa iyaz billah ashabul hadith ashabul hadith نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وآيات الكتاب وأخبار الرسول wato ayoyin ƙur'ani da kuma magangalu labarai na manzon Allah sallallahu ingantattu ba masu rauni ba masu haske kaga sai kira hadisan manzon Allah ingantattu masu haske annabiqa bi hadhihi sifat masu ainihin furta wa'annan sifofi wa ha eh masu furta wa'annan asma'u wa sifat din da wasu su kasiratu suna da yawa yaqulu kitabu bi ihsa'iha littafin zai tsawaita idan an ce za a gididdige su an ce za a kawo iya ayoyin da suke magana kan asma'u wa sifat a kawo hadisan da suke magana kai to abin ba zai tsawo wa zikr ittifaqi yammacin billah da kuma ambatan ittifaqi na a'imma na addini manya manyan malamai na addini ulama'iha da malaman su ala sihhati tilkal akhbar akan ingancin wa'annan labarai alwari da da suka zo dangane da sunayen Allah da siffofinsa na'am wa aktsaruha mukharrajun bil asanidi sahiha mafi yawa daga cikin hadisan an yi takarijin su an fitar da su da isnadoji ingantattu a cikin littafin al-intisar wa sharafna fi awwali hadha al-kitab mun shartanta a farkon wannan littafi inda imamu sabuni al’iktisar wato mun shakanta takaitawa wal iktisar duk dai takaitawa ala mai miqdar eh wato iya ƙasa-ƙasan gwargwadon ikon gwargwadon ikon ƙasa-ƙasa nuna al’iktisar iktisar bi ba tare da ba tare da yawaitawa ba ba tare da yawaita yawaitawa da ruwayan da ruwaito ainihin labarai ba wato nan ba tare da yawaita ruwaito hadisai bai ke nufi a nan wajen littafin nan ya ce zai ruwaito hadisai da yawa akan littafin nan to littafin zai gagara ɗauka ko littafin zai zama to mujalladai masu yawa shi ya sanya bai yawaita kawo hadisai ba wa zikiri a salidiha da kuma ambatan isnadan hadisai a ce duk hadisin da ya kawo zai ambaci isnadin shi ingantacce inda naqalatil asar a wajen masu kiranto hadisai musannifi masani eh wato isnadi wajen masu mawallafa ainihin musnad musnad masani hmm. ingantattu manya-manyan masani hmm. eh. fitnat at بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا التنوع في معنى اللفظ الواحد wannan nau'antuwa a cikin ma'anar lafazi guda ɗaya wallazi tadullu alaihi nawa shine abin da luga zaka ga wani lokaci a lugar larabci kalma ɗaya yana ɗaukar ma'anoni da yawa shine abin da luga ke nuni a gare shi inji a Sheikh Al-Allama Nasiruddin Albani summa sannan shari'a ma yana nuni gare shi allazi ja'a bi lughati arab wanda shari'a ya zo ne da lugar larabci lughati quran al-karim wanda lugar larabci shine lugar al-qur'ani kul nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin ko qur'ani an saukar da shi ne bi lisanin arabiyyin mubin wa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi al-muttaqin wa tunzira bihi qauman ludda an saukar da alkur'ani ne da larabci kuma larabci yare ne mai faɗi kalma ɗaya zai iya ɗaukar ma'ana biyar ko yanzu kalmar alkulut ma'anar shi nawa ne kalmar alkulut kawai kaga yakan ɗauki ma'anar adda'a a gani da'a inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi halifan kaga kalmar kulut da'a sannan kulut yakan ɗauki ma'anar addu'a akwai kuluti na wuturi ko haka ai ma'anar addu'a da ake da wuturi wannan kunut din kunut yakan doki ma'anan tsawaita tsayuwa afdalul ibada dolul kunut ko sannan kunut yakan doki mai shiru wa qumu lillahi qanitin kaga kalmar larabci kalma ɗaya a cikin larabci ga shi ya doki ma'anoni da yawa ana samun irin wayan abubuwa da yawa a cikin larabci ga kalmar quru din nan kalmar quru eh salasata quru kaga kalmar salasa quru kaga yakan ɗauki tsarki yakan ɗauki gomi kini kaga kalma ɗaya amma yana da ma'anoni da yawa min ajal zalika kana alwajib ala kulli man yatasadda li isdar alahkam ala to saboda haka ya zama wajibi ala kulli man yatasadda duk wanda yake bujirowa li isdar alahkam dan ya ringa yanke hukunce hukunce akan musulmi ma'ana isdar alahkam Me yanke hukunce hukunce ce wannan kafiri ne wannan fasiki ne wannan dabiri ne wannan mumayya ne wannan kaza ne wannan khawarij ne wannan kaza ne an gane wannan dan hizbiya ne duk wanda yake tasowa dan yanke hukunce hukunce ga musulmai inji Sheikh Nasiruddin Albani sawa'an kanu hukaman shin daidai ne wanda zai yanke ma hukuncen nan alƙalai ne masu mulki ne ko wanda ake mallaka in zai yanke musu ala ilmin bil kitab was sunna ala namu ya ce ala ilmin wasi'in ya kasance akan ilimi mai fadi ba wai ilimi kadai ba ala ilimin wasu il ya kasance yana da ilimi mai faɗi bil kitabi wa sunna ya san kitabu wa sunna da kyau manhajin salafus salih eh ya san kuma manhaji na salafus salih da kyau na fatan gani tsakani da Allah yanzu mutanen da suke Najeriya nan da suke izdarul ahkam suna kiran mutane yan Hisbiya, suna kiran mutane mumayya suna kiran mutane khawarij suna yanke musu hukunce hukunce an gane ku shin suna da ilimi mai faɗi da kitabu suna duniya ta san su a matsayin muhaddisun ne su ko fuqaha ne su ko usuliyun ne su ko mufassirun eh a cikin wani fage aka san su wayannan mutanen a fage na ilimi wanda fage ne suka yi zarra wanda duniya tana girma masu akan shi akwai shi eh shin ana san su daga cikin mata ɗaliban ilimin wannan ilimi a cikin ilimin tasiri ɗaliban tasiri ne su a cikin ilimin hadisi ɗaliban hadisi ne ko kuma ko kuma ɗaliban ɗaliban ɗalibai in za a yi adalci ɗaliban ɗaliban ɗalibai ne na fata gane wannan aiki abin da ya shafi ainihin ilimi ilimi yana da faɗi irin wa'annan samari da suke tasowa da sunan wai suna magana da sunan salafiya amma suna bata sunan salafiya an gane ko wato suna da karancin ilimi na kitabar sunna ba su ma cancanci a kira su ɗaliban ilimi ba a gani amma sai suka ɗauko matsalan da ba mai yin shi izarul ahkam wa ya kamata yin shi jina surdin albani ya ce dole an ya kuna ala ilmin wasu in bilkita da suna ko famin ajali zali kanal wajib ala kulli man yatasadda li izaril ahkam kunji ya zama wajibi da duk wanda yake tasowa don yanke hukunce-hukunce ga musulmi alal musulmi sawa an kanu hukaman au mahukumi shin daidai ne mahukunta ne zai yanke mahukunci masu mulki ne ko wanda ake mallaka kamar mu da ake mallaka yanzu labudda zai ce an kuna ala ilimin wasi dole ya zama akan ilimi mai zurfi bil kitabi sunna wallahi wani hatta unguwan sa ba su sake shi malami ba unguwan da yake zaune amma yanzu yana yanke wa duniya hukunci an gane wannan ko an ce dole ya zama akan ilimi mai faɗi na kitabi wa sunna kuma ya zama to in zai yi fasaran ala zau'i manhajin salafin salih akan ka'ida akan mahanga na salafin salih kenan kaga waɗannan karambani suke yi kamar mutum ne wanda yau ya fara koyon ilimin ilimin likitanci yau kuma ya ɗauki tuka ya fara fiye da mutane yaya to ka san dole ne kuwa a yi ta ingiza mutane lahira to shi yasa wa'annan samari babu wanda ya sha a wajensu. Tun yadda ka yi riko da sunna insha Allah sai ta za ka waje saboda dama ba fannin su bane kamar da wani mawaƙi ke cewa kul abin da ta bata talassa mina walau waje haka birni midaji ka bar rubutu ba fagen ka bane ko da ka duhun ta ka ta wada ba fagen ka bane to duk mutumin da ya doki fage na likitanci fage na tiyata alhali ba fagensa bane zai yi barna to duk wanda ya doki fage na izarul ahkam alhali shi ba rasik fil ilm bane kamar da Nasiruddin Albani ya faɗa zai yi barna shin wayannan samari rasikun na fil to Albani bai faɗa nan wajen dan su sun dauka kamar mu ne muke cewa haka cewa kafin mutum ya to alƙali akan mutane dole sai ya to gogagge akan ilimi an gano wannan ko to sun haka su din nan gaskiya ba su cancanci wannan fanni ba su ji tsoron Allah su bar wannan abu Allah cewa yi walau rajuhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu allazina yastanbidunahu minhum haka ba su daga cikin allazina yastanbidunahu izarul ahkam haƙi ne nawa allazina yastanbidunahu anam saboda ka ji tsoron Allah kiyaye Allah shi ke nufi mu wa alaikum assalam ambatan ashaira mukan yi lokaci a kan yawan ambatan ashaira ba ba ambatan masu biya suna da bambanci ba saboda kusan kusan ashairan sun fi karfi a duniya ne amma kusan da akidan su ɗaya ne bambancin bambancin bai wuce masail wajen guda biyar ko shida ba haka eh sa sa akida ɗaya ne da ashaira da maturidiya duk eh abin da ya yi ashaira shi yayi maturidiya ashaira sun fi shahara a duniya eh, Allah shi taimake mu wa alaikum salam Eh. Eh. Abin abinda za a yi iya wancan bayanin halin da suke ciki farko kin ga ga uwar cikin nan abokiyar zaman ki kullun gashi za ka kasan matsalar ta yana da yawa malam akwai mace da take bungirewa kawai take ba ta da lafiya don kawai ta ta ma wancan za ta nuna rashin lafiya kuma mijin na tafiya sai ta murmure to matan sun san kansu sai ga kana miji na tafiya sai ga ta koma tana ta, normal kuma gashi kuma ya ya dauka mata ya aiki ita kuma wannan ya ce ai wacce ba ta da lafiya shi ya sanya sai ga ka dauki ka kawai ba san abin da kake yi ba mafi alkhairi ne mutum zai dauki aiki yar aiki ga irin wannan kawai dan ya huta ita ma wannan ya dan saka mata zauna kawai ya huta in har yana da karfin da zai iya yin wani abu ita ma wannan ya ringa bata wani abu kawai shi kenan dan kace ka duba wannan ai ba ta da lafiya shi za ka dauka sai wannan ta ce kawai ba ƙarya ne kawai kuma haɗa baki da ita ne ba ta bai da kai ba idan ka huta kawai ka tuna da uwar gida ce kuma ta cancanci ma kai mata hakan a baka kawai ita ma duk bangarori guda biyu ya aiki ya aiki yaran da su ma yaran ba magana ai yaran suna bukatar su yi karatu a samu ya aiki in an ma yaran zai su can karance karancen su ƙara samun dama don wani lokaci zai ga an hana su karatu an ce zai ki wanki zai ki dama abinci lokacin da ya kamata ta hajjata ko ta yi wani abu wannan da shi ne a gaji insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa a astaghfiruka wa atubu ilayk